Karfe biyar da minti 30 a nan Yamai, yau Juma'a 28 ga watan Fabrairu. Sashen Hausa na Studio Kalangu su gabatar da labarai. Masu raro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku cewa a jiya shugaban kasa ya aza tubalin gina kasuwar zamani ta birnin Tawa. Ayyukan ginin kasuwar za su lakwame sama da miliyar goma sha tara na sefa za a kammala su a cikin watanni goma sha biyu. Hukumar ƙasa mai kare hakkin adama ta buƙaci hukumomin Nijar su shigar da batun binciken ofishin ministan kula da tsaron ƙasa a kotu. masu kirkire-kirkire da yawa ba su amfana da hakkin mallaka a Nijar duk da yake akwai doka kan hakkin mallaka shugaban cibiyar kula da hakkin mallaka ta bnda na tare da karin bayani a rahoton musamman na wannan shiri a wata sanarwa da ta fitar a jiya a yamai hukumar kasa mai kula da kare hakkin bil'adama ta yi bayani a game da binciken da aka gudanar a ofishin ministan kula da tsarin wada da tsaron kasa Hukumar na fatan ganin an isar da batun a gaban shari'a domin gano masu laifi a cikin lamarin saboda a karrama mutanen da suka rasa rayukansu a hare-hare daban-daban na ta'addanci. Kakakin hukumar sai inda ashe Hamidu Musa Talibi na da karin bayani. Ibtila da ya abku a United da Shinagodar da waɗansu wurare da suka taɓa ƙasarmu. Muna so a ɗauki matakan baiwa waɗanda abin ya shafa haƙoƙinsu, musamman dakarun sojoji da kuma mata da yare ƙanana. Sannan a ɗaya ɓangare sai NDH tana matuƙar jinjinawa a kan kyakkyawan sakamako da ƙasarmu take samu a fagen daga. Biyo bayan sabuwar dabara na haɗin gwiwa tsakanin dakarun tsaronmu da kuma da dakaru na haɗin gwiwa sayan daesh tana kira ga dakarun tsaro da al'umma fararen hula su mayar da hankali kuma su yi takatsantsan dangane da kirkicin da ake akwai a jam'o'i yanzu haka hukumar sai inda a sake yin kira ga gwamnati da malaman jam'o'i su kuma kan teburin shawarwari domin cimma tudun dafawa ko kuma a game da yajin aiki na kungiyar malaman jami'o'i ta sinex shugaban kungiyar open mai sa ido kan tahiyar sha'anin ilimi a niger na ganin cewa zama kan teburin shawarwari kadai ne zai iya ceto karatun boko daga matsanancin halin da yake ciki yanzu haka a niger alhaji ahmadu muhammadu ya yi wa nafisa adamu karin haske ta wayar tarho harkar ilimi a cikin ƙasarmu wallahi sai dai a Allah godiya da muke gani a wannan matsala da adda tsakanin eh, malaman jami'a da gwamnati su lalle malaman jami'a dole a ce suna da incin su je yajin aiki amma mu muna ganin cewa malaman jami'a dukkan ƙasar duniya su ne lantarki su ne ke gwada ina za a ina ab kamata ba a bi. Etudiyankin kasar eh, Nijar sun koma baya dalilin kawai ko ina son rai ake sawa. Dole ne gwamnati ya tsaya ya nemo hanya mahi alheri ga ɗaliban waɗannan da suke cikin wannan matsala. Tunda yau bara ba a yi ba, bana ba a yi ba, gata ma ba a yi ba. shekara bana tana yiwa ma ta zaman tohuwar shekara ce dalilin irin wanga ya ji aiki duk inda aka samu har shekara kuma ɗalibai sun koma baya kuma ɗaliban nan mu mahi yawa mu ne kuma muna jin takaicin da za a cewa yaron ka kana ji kana ga yayi shekara biyu yayi shekara uku kawai bai wuce aji guda ba kullum yana nan wuri ɗaya shawara babba dole a komo teburin shawara da su da gwamnati yankin iyakar mali da burkina faso da nijar shine cibiyar rikici da ke ta ƙara hawa inda amfani da makamai ya kai wani mizani tare da haddasa tashin mutane sama da miliyan ɗai daga su banda 'yan gudun hijira dubu ɗari da goma wato a cewar oca likicin ya shafi musamman mutane sama da miliyan uku masu rauni lamarin da ke ta kara tsananta halin tamowa annobar cututtuka da kuma karancin abinci sai da duk da buƙatar agaji ya waje ba a haɗa ƙarfi da ƙarfe tsakanin ƙasashen domin hana bazo rikicin tare da inganta rayuwar miliyoyin mutane da rikicin ya shafa a cewar wuca sama da 'yan ta'adda ashirin aka kawar aka lalata kayayyakin aikin su masu yawa tare da kama wasu wannan shine sakamakon wato jerin wasu ayyuka da sojojin faransa na barkan suka gudanar a ranakun 19 22 da kuma 24 ga watan fabriye in ji wata sanarwar ta rundunar barkan a wannan mako waɗannan ayyuka sun kuma baiwa sojojin barkan damar gano maboyar 'yan ta'adda a wurare daban-daban cikin yanki mai nisa na liptako rundunar barkan ta shida da kasancewarta a yankin wato iyakokin kasashen guda uku domin tabbatar da kwanciyar hankalin al'ummomi in shi sanarwar a jiya ne shugaban kasa isuf muhammadu ya aza tubalin farko na gina kasuwar zamani ta birnin tawa ayyukan wannan kasuwar da ta suka tashi sama da miliyar 19 na sefa za su ɗauki tsawon watanni goma sha biyu sai mu saurari bayanin shugaban ƙasa isu muhammadu a tsarabar da abdullahi ausuka ya turo muna. Ina cike da farin ciki a yau da na jagoranci sabgar ɗora tubalin sabunta wannan kasuwar tatawa. Ina fatan nan da shekara ɗaya za mu sake dawowa domin ƙaddamar da kasuwar, saboda aikin zai ɗauki tsawon shekara ɗaya ne, kamar yadda waɗanda aka ba kwangilar suka tabbatar. Haka kuma nake cike da farin cikin ayyukan gine-gine da aka yi a cikin tsarin farfaɗo da ƙasar Nijar. Ya yi shekara tara kenan da ba dare ba rana muke faɗi tashi na sabunta kasar nan. Ina ganin mun samu gagarumar nasara. Wannan ne yake nuna cewa tattalin arzikin kasar mu yana ci gaba da haɓaka. Muna cikin ƙasashen duniya da tattalin arzikinsu yake haɓaka. Kuma irin waɗannan ayyuka da muke ɗora tubali aiwatarwa yana taimakawa wajen haɓaka tattalin arzikin ƙasar Nijar. Hukumomin Nijar sun ɗauki gurin kawo ƙarshen shigo da shinkafa daga ƙasashen waje daga nan zuwa shekarar 2023. sai dai manoman shinkafar na garuruwan gurabiyo da jambala a jihar tilibiri na ganin cewa cimma wannan guri sai an magance matsalolin da suka shafi tsadar takin zamani tsadar farashin lantarki da kuma sauransu musa hassan ya ji ra'ayoyin wasu manoma shinkafar kamar haka an gara da. Takin zamanin ya yi tsada. Daga inda ka fitar da kudin takin da tara ba wata riba da za ka samu. Filayen noman shinkafa duk sun salwanta. Ba sa ba da girbi yadda ya kamata. Ba wani kuɗi gare mu ba. Bale mu samu damar sayan ƙarin takin zamani. A shekara goma sha hudu da rabi muke sayan buhu. Eka ishirin da biyar sai ka tanadi buhu hudu. Yau wasu manoman bayan ma sun girbe shinkafar tasu. Ba sa wata guda za ka ga sun soma zubcire katihun ajiyar tasu. Kaga mana ai akwai matsala. Alfan bikan tafi kun biso. Da a ce muna samun takin zamani mai kyau kyau da magungunan kashe kwari saboda idan baka sa magani ba ko ka sa takin zamani banza ne wannan duka yana daga cikin taimakon da muke so shi ma gwamnati kamata ya iya sayi kayayyakin manoman da kimanci ta yadda za su samu fitar da tarar da za su biya yau gwamnati a jika goma sha uku ne yake sayan buhu ko da jika goma sha hudu yake sayan shi sai da buhu hudu za ka samu abin biyan tarar kenan ka gani ga yanayin farashi kuma shinkafar ba ta da yawa inda ma wani bin ruwa kewa shinkafar ambaliya. Ƙungiyar masana ilimin na'urar zamani na gudanar da wani taron horo kan tsarin sarrafa bayanai na na'urar zamanin. Shugaban wannan ƙungiya ya bayyana cewa manufar wannan horo shine baiwa masu aiki a wannan fanni damar samun ƙwarewa. Bako Habibu shugaban ƙungiyar ya yi wa Olivier Asubavi ƙarin haske. Euh, Yana ba da damar samun cikakken hange bisa kula da sabuwar fasaha ta zamani. A yau kun san sabuwar fasaha ta zamani ana amfani da ita a cikin dukkanin sassa daban-daban. Idan kuka ɗauka a fuskar kiwon lafiya, koyarwa, kasuwanci. Kenan a gare mu gurin mu shine farfaɗo da kamfanoni su bunƙasa. Kun san ƙasar Nijar tana shirye-shiryen yin zaɓe ta hanyar fasaha ta zamani. Wani mataki kuka ɗauka wajen kula da wannan tsari? hankali. Eh to abu ne mai kyau da ya dace a wayar da kawunan al'umma saboda akwai da yawan jama'a da ba su ma yarda ba. Ina ganin gwamnati ya dace ta yawaita sadarwa bisa wannan batu saboda wannan sabuwar fasaha sabuwa ce a nan Nijar. Shin ta yaya za a kare muhalli a Nijar? Tuni gwamnati ta yi nazari kan wani shiri mai faɗi. dangane da haka ranar 22 ga watan fabrairu an kaddamar da ayyukan tawagar kula da kebeben dajin tarmit da tantuma a cibiyar kungiya mai zaman kanta ta kasa da kasa ta norway ayyukan kulawar sun kumshi matakai da dama abdullahi haruna shugaban kungiyar ta noye ya yi muna karin haske kan makomar dajin na tarmit tantuma za a yi gidaje na ozafore a can cikin dutsen can za su zamna kuma da yawansu da bindigoginsu da motoci na aiki da radika na aiki saboda ba da labarin an akwai mugaye kuma za mu gyara aeroport na termit saboda duka an an so a kawo mutane ramfor sai a iya kawo wanda za su karfafa wurin ko kuma a ana so a yi wani evacuation za a gyara duka dai yana cikin abubuwan da suke gwada muna iya murkushe wannan kashe-kashen na dabbobi da ake kuma da munafukan da suke ratsa suna zuwa da kwayoyi kasar libya suna koma mana da bindigogi don duk wannan abu ne wanda ake an gama kai don ana iya murkushe har da karamin jirgi za a saya wanda zai iya kai yana kawowa tsakanin zandar da can cikin lokaci kaɗan kuma sa'in nan za a taimaka ma rundunoni na ozafore na jihauhi kamar jihar damagaran jihar agades da jihar difama Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Duk da yake akwai doka mai kare hakkin mallaka a ƙasar Nijar. mafi yawan masu amfani da ayyukan rubuce-rubuce da ƙirƙire-ƙirƙire ba su sauke nauyin da ya rataya a wuyansu wannan na takurawa masu kirkire da yawa a nijar saboda ba su samun su dangane da amfani da ayyukansu a ranar asabar da ta gabata cibiyar kula da kare hakkin mallaka ta nijar ta shirya wani shirin barin kofofin ta buɗe domin faɗakar da jama'a shugabar cibiyar ta bnda madam zarami faji katalla ta yi wa michel deji karin bayani Dangane da doka, kasar Nijar ba ta da matsala. Muna ɗau dukkan matakai don kare hakkin mallaka. Muna da doka da ke magana bisa kan hakkin mallaka tun shekarar 1995 ta samu canji da dama tunda ci gaba lokaci zuwa lokaci yana da kyau kuma mun yi ci gaba ma da sauran ƙasashe. Yaya ake kariya yaya haɗin kai yake da dai sauransu duk wa'annan kuma cikin doka suke. Kasar Nijar ta kafa biron da ke kula da hakkin mallaka wanda kuma doka ce ta kirkira shi yana kokarin shi na cikin kare mawaka da makida shine tabbatar da aiki da gaske a ƙarƙashin izini in ba haka ba ya zama yaudara. shin ana samun masu ƙirƙiro wake-wake da ke zuwa bayyana fusa'ar da suka ƙirƙiro a wajen ku ganin akwai masu cewar basa cin moriyar ƙirƙirar da suke. Kullum ne muna samun haka balle ma a ƙarshen rabo mutane suna ƙorafin cewa ba su samu da yawa a kowane semesta muna iya raba abun da ya kai miliyon uku zuwa miliyon biyar ga kowane rukuni yawancin waɗanda ake aiki da su da farko shine ke kiɗa misali in an ɗau tele ko rediyo ana aiki ne da takardar tsari muddin ba a yi aiki da aikin ka ba baka samun komi akwai dokar da ke kula da yadda al'amuran ke tafiya in an bambanta mu da sauran kasashen waje masu amfani ba su biya kuna maganar masu amfani da wake-waken su wane ne mahimman mutanen da ke amfani da wannan wake-waken madan da masu amfani ku ne rediyoyi talabijin kamfanonin jigila kamfanonin sadarwa otel bar restoran kemis duk wurin da ke aiki da ayyukan mawaka da makida ana kiran su masu amfani mun kuma yi kokarin aiki e dalla-dalla da dokar kuma har yanzu mun lura cewa akwai waɗanda ba su bin dokar hakkin mallaka shi yasa muke gudanar da taronin waye kai kafin ma nan da lokaci kaɗan za mu ɗaukararrun matakai ga dukkan waɗanda ba su biya Tunisi qui ƙarshen shirin kenan na maraicin yau a ƙarshen labarai da harshen Faransanci za ku ji shirin muhawarar ta 'yan jarida da harshen Faransanci. Ai saurare lahiya. Studio Kalangu. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.